jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu barkanmu da sake kasancewa a wannan wata mai alfarma wata mai albarka wata ramadan wanda alhamdulillahi da taimakon allah tabaraka wa ta'ala da godiya a gare shi mana arziki ya ba mu ikon kasancewa cikin masallatan wannan ko masu azumtan wannan wata Watan ramadan wata ne mai tarin falala wata ne mai albarka dukkan musulmi ya kamata ya gode wa Allah da Allah ya masa arziki da samun halattan wannan wata nawa nawa ne suka yi burin a ce da su za a yi azumin nan bana amma Allah bai ba su dama ba yanzu wani yau aka kai shi asibiti ba zai iya wannan azumin ba wani yau zai mutu wani gobe zai mutu wani jiya ya mutu duk da yana sha'awan ya azumci wannan wata don ya samu falalarsa Allah bai ba shi ba shi sa magabata suke yi wa Allah godiya idan ya isar da su wannan wata mai alfarma watan albarka watan alheri watan tausayi watan jinƙayi watan taimako watan ainihin wato faranta wa makoci watan ainihin wato tallafawa gajiyayyu watan faranta wa 'yan uwa ga baki daya Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin alƙur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allah ce wannan wata shine wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa a wannan wata shine aka saukar da alkur'ani a ciki sauka alkur'ani kala biyu ne akwai saukarsa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza saukan farko akwai saukarsa daga baitul izza zuwa nan duniya wurin annabi sallallahu alaihi wasallama to da aka ce an saukar da alkur'ani a cikin wannan wata ana nufin an saukar da shi ne saukarwa daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wanda a dare ɗaya aka yi shi shine Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr wanda a wannan dare a cikin ramadana kuma daren lailatul qadr Allah ya zaɓi a ainihin wato saukar da alkur'ani a cikin wannan watan kuma a cikin wannan daren don a nuna maka alaƙa tsakanin alkur'ani da ramadan don a nuna maka ainihin wato dole ne suna tafiya tare in dai ana azumin wata ramadana to ko ana karatun alkur'ani lallai mai azumi ya kamata ya amfanar da kanshi ya amfanar da rayuwarsa a wannan wata ya rinka yawan karatun alkurani wadda za mu zo mai magana a kai insha Allah tabaraka wa ta'ala